بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باب الرجاء غاب سكون يا فيل يقول بك من يا الحق المبين في عادة الرسول العمين صلى الله عليه وسلم إذا أن كاتيزو شديد باب الرجاء غبك فيها نكن باب نبغيتي كونا نيغوين سوچون مسلمين غبا كونا برام سوچين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق الأرش إن رحمتي سبقت غضبي رواه البخاري ومسلم أبو هريرة رضي الله عنه قتل صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق قالوا كتنا سفوجي عليتا جتشي باتنا كتب في كتاب سوچاكا دمي لتافيو فهو عنده لتافيو تمدبان سوچو faukal arsh injiyan alarashin kiso ko kaba littafi wuce bu ga inna rahmati sabaqat gadabi yegun emi to ci wa shi ehun je mi zo ke ga bai mi ga je ohun tuna yegun mi ajo ugbo zuma bai mi aje ohun beze tuna yegun mi aje ugbo ozuma ebe na yegun ndo kunga giyo e wuje ya gumi nga kayi biyo kafi fushi kafe kafi wuje ubena bogo ke ga wayo ya gumu so ko kanduru mutatiya fushi ubo hadith al-bukhari bi muslimin أبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة هافرها عن ولدها خشية أن تصيبه رواه البخاري ومسلم أبو هريرة سكوب ويويوغا ngan wani duci sako sallallahu alaihi wasallam fega ga ja'alallahu rahmata miyata juz'in so shayegun pa eti shitun egun wa gan eti shitun kakai fa'amsaka inda tis'atan wa tis'ina so cima yegun shitun din nila da bawun so wa an zala fil ardi juz'an wahidan mucaka sanni cin shi famin zalikar jizin ga yagunni na na sokola bai je na kan sanni un shiga bo ya tara yi to na dabba da ya giuna ga fata sokola bai yi na hatta talfahar dabatu ha har dabba jula biciu an waladiha ula ka gina egiu dabba da fiwo da ya lamun gina jinin ndoci ji gwapa allahu akbar na jide gwapa na na jide gwapa na ndi na ugwu rakun yau ko ji ba ta da ya labi gina la wuyegun ya gyashin hashiyatan an tusi baru wani bayan da ci wula bi ciwe lanwa giyu yi hare ya bo egwa da ci betso giyu ma musiba da ci bede giyu bede giyu ma hata dabba ekawaya biyu ekawaya giyu na an yankali yana yagun ni na gami wari to dabba da ci da lagun yawon shi عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل hatta tatlu ash-shamsu ha maghribiha rawahu muslim daga ba abu musa su kube wayoyo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga kire inna allah azza wa jalla su kona wucewa bai zance na yabsitu yadahu bil layl wa jaguta ya shi li yatuba musii'un nahar ebu zane yuba igidina na ji tubu be bawai wa yabsutu yadahu bin nahar su kuma jagwaye huta bin nahari igidi iya tuba musiqul layl e boze jule fi shine uje giyo uje tuba wa ka tuba o lotun de ya shi su kuma wa tuwa ya ga e ba tina wa ji tuba wallo igidi ya shi wa tuwa ga wa yi ngon fa be wani gato na jin feje faruwa ba ku fundoro hatta tatlo a shamsu min magribiha har be lokaci na igidi abinla daga yi lobo wani igidi maga Allah daga yi lobo ke ga eh ko tuba su ko gana wani na feji faru e ko tuba li ta pata lutu fana igidi ga Allah bai wani lona wani foci masu yin zandoro ga ira igatu e yi zandoro a da abira izawazi shayi bai yi gani wa baga fara kan ga fa ngala dai be kin be tuba ko je lokacin da ta bena zan da cewa be be yufu jahata e te gire ku banu shabu agugo ga le sokobo banu ga zayo banu dilawo banu duga bono banu matutulawo ngala ne be tutu ku aga ne ko tsaye mai kira shi mai gana to na kankilu kafi ajali bena wani ya kpawai ẹgbọ̀wẹ̀ wọ́n yẹ́gá fara a fi fi fi ne fi ziya na zando ce ne lere su ta yi da ga ga wanke ne ne ga haihu yau ga batafin yau zigaya yau wọ́n tí ó rà á ní àgbẹ̀ dẹ́mìlẹ́sà ebó bàtà wà ẹgbẹ́ zan ce tukuru da buru nuna dialoguwa su kuma yawa goyi wai ci ba wange ci ba wuce kwa alijan na wani amma ne bai ba sai ka su ebu da giya daraja na mai wa gana yi so ci bare an da ta ci ba wani wani ga ciwo eshe ciwo wanda zaguru sokoji ya taya wanda zaguru sokoji ya taya annabi ayuwa annabi sokoji ya kuki wula da batan batalu yau wanda biyan daraji yau na sokoji amma wajen ce wani ya nabi ga shaddun nasi bala'an al'ambiya sun mal'amsal fal'amsal zai ji mace da agbota ne zawon gina ga yana ba wasu kudin bai zai ji fek babu ne bai zai ji fek babu ne kin dole ya gauji imani ga toguri na ta ga mace da agbota su ko ji sauki yayi su ko sa imani yi. باب فضل البكاء من خشية الله تعالى باب دانا يبزيتي فلنا دانا يزوتي يبدا سسكونا كيل لو تيجي ونغوازي لنا دينا تيبا ونجو من ينطيتي زي ليوانا يتي ودنا في ليتيجي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان, في ودخان جهنم صحيح رواه الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار أي لا يدخل النار zando allona la yalijun nara rajulun iza bagi baka min khashiyati la na tige bo da su sokona la yalijun nara wa lona wa lona e bo ege o so no fe ti tin da su sokona dan wa zo je gbafi e bo da su soko Allah akbar soko je na shiga yayi wo wazi je ba figi ba qur'anu je ba figi e ba qur'anu je ba figi dan sallah e ba qur'anu je ba figi e aya na je ji tasiri yo e bo ga so ko na je wo e ba e ji tasiri yo na fe pa e ki ama fe tigi fe pa e na fe tigi ga wasu zai tigi e bo da su so ko na alwa na wayi hatta ya oda labanu mina fi darih a face allaban madara na tiya na kanakan ya dabba wani su gashi ba da bari ebe na kauna dole ga yana waina ga nan gina kabe nuna ko nan ko ko rakun zuma na bora bekkan zona abe yanan kwakan zo na ga bin wannan wuki da babu na kaya nan ko ngoto ya boro ga yin jingi <laughs> dole wa ya ja wale fo wuce ya bai wai da ya yoto na a a ne ya kaboya ya alamar zai tigi iti da su soko na to kendo do de bin wa ya na ka ya rakum nan ko nan gilo ga a ta ga zai cigi umar ci ba so kowane wani ya ba na na kan face wa alli na ya yi faki ya ma ya ko a ci ga yi ga wala ya ji tami gubarun fi sabilillah wa dukhanun jahannam ga yabo na a ta ga wala ya ji tami gubarun fi sabilillah rumba na deza fe lokudana waye ka wadda kanu nama gani bai na nama ya a da ga yi za na ya ji bauta da ku da ya musulunci amma ga waga ke ya ku musulunci bo ga mu ga yi gungun ya kafiri ji kawai yau amma musulmi ji ga ku ta yi wudo shi na ji Ka ya ga ga fasiki a yau ko kafiri a yau ya hukunci ba amma ga musulmi a yau kin da dai boko haram ya wuza wangiji ga yi jihadi ga kafiri a yau a musulmi ji kuwa ji kafiri da nan yayin daga kuma tarifu fassara na da yanku ɓata littafi da wani a zama ga gungun ya kafiri musulmi da gun kafiri amma boko haram ya gayye tsogayi kafiri wani jini a gayye teribe asali ne daga kendo ya teribe ji tsojin yana kuna a ji tsojin zuwa ngi gawo tun zamanin sayi na alima ga kafiri gama yi musulmi a ga sai na aliji ba ta yi kafiri so ke ga ina laye lasan tube na ekun ina ekun na unji suna na tuta ga jama'atu Ali, sunnati didda wati wal jihadi wal fasadi ya ya jihadi jama'atul fasadi e wani zawangi watu ba e ara ta di wuta za wuci bai da mai tuna mai wuci jina ce za e za nunu guba zuma funi wuci bai da kasance guba tu a su bayi kwata ya dami jina ce abin sun na adini masalaci ya ce na zaji ya gumi tawo ce tuna ya ba wuci kwata jina ga haji musulmi a ziki ji kwabici na gani mai dio time ka di da hankali na ciwo a na annabi muhammadu a wunna a'a ina laza kwazi ke kana gbare wallahi tallahi amitu ibe yanzu agiji kpaje za zanno jo ga yi we tubu da wani a ga zanna gabe ya zaki ne lokacin ni bi sunna adini adini ya rigice adini ya rigice azawuya aza wuya ba ni adini wallahi addini da nan addini annabi muhammadu wunna ka kafira ga wajen wazi bai zo annabi ga zai tunda kin ya kafira ne wajen ga wajen wazi ka go musulunci a kiwo ga wajen a go a ga fe ya du alu agwa addini a wariji sokotu ibe ayi ya tuwa zuke tuba ne ke ga zai lokuna rumba nun gofina to ga fi bayan wa kayu be na wuja annabi bi na wa lona kendo zai tigi bo soko na lona na ata ga zai lokuda tile rumba ya zo wana wa digi wa lona yo ne uwa fallan jihadi na mini ka'idan jihada wani yi tishi uji ya tsogi ba rufe ta akpa mini ya gaya lo jihadi dare tishi zai tishi kin abu fata wani zai kagbe soja ya arziki da guru. zai shi musulmi ji zo dole sai bai yi zini zanne sai bai yi zini zanne ko ga zai tishi musulmi jikin bakwado sultan sokoto ya kaube zo sai wani ga yi musulmi ji ya ji shiri ku amma zando da sha'an na bai ilimi ko bai arziki da fitina gama magai azayi ku ya kan gada da hukuku na jiku musulunci ci shi wuce ko yankin su ga izaniya cinye musulmi da na ya fi nan na damini ka'ida wuce na nabi muhammadu wa ya ba ku wani sallallahu alaihi wasallam an anas bin malik radiyallahu anhu عن عبد الله بن الشقير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفي أذير أزير كأزير المرجل من البكاء صحيح روى أبو داود ونسائي عبد الله بن الشقير صحوب أبو يوغا ga ataitun nabiya sallallahu alaihi wasallam ilo ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli una tsawa nabi muhammadu feji salla wali jawfi azirun uma fewo azirun bi ma na saut un fewo berin do ci fe tiya edukun do ci fe tiya daga babu bakubo ga ka azirul mirjal ga ya wuce wuce na ma man fewo kwe duku ya gbaku shi nan na kai ya gbaku wani ko ni wani mai ka aziril mirjal kewa ga gaddu kuna lata nan yana e ta wani ce nina wata ga aga ya ta nan ce niwa wasa sabo to ga ci a ga mufe wa dushi mufe wa duku yangi azir ga ya sauta wa misali wa ga azirul rai ko aziru ra'ad bi ma na sautin ra'ad kin dai ra'ad ya ci na sauti ga da wani e eh, za san fayi aziru ga da ya wuce ga da to ngo ga to giyo so je giyo e wuce ko za ga ci giyo a wuce a ta kai can da fa wo bi annabi muhammadu ne da sallallahu alaihi wasallam kin ga da kutanu ga giyo fa wo wuce ina imita da sallallahu alaihi wasallam ne wadda su soko ya nabi muhammadu na annabi tigiye wadda su soko a anas bin malik radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى أبي رواه البخاري ومسلم أنس جمالكي سكو بيبويو tushi soko sallallahu alaihi wasallam bai gabe sahaba ne ga ubayyu na ubayyu ya gina ka umar qur'anu ba sarawin tashi sahaba ne ga sayyidina umar ne sai dị wangi sallar tarawih zamanin yau mu ga wani qur'anu ba annabi ba gabe sahaba wuce kullun ga inna la marani an a alai so ci jimi muhammadu rasulullahi foro sallallahu alaihi wasallam an a alai gamba kur'anu yau. sura kicin gamba yawo ga kuni lari na kafaru ga su ko gami ban yawo yau qal ubayu fegan ga wasan ni so ko cami mi tiyawe kala na biga nam e so kwawo tun ya mi e gannan wa ubayyu kiji faru ya hon fa baka ubayyu ubayyu fe se gba feje ubayyu feje. digi fe se gba figi hadith al buhari be muslimi ne uwa ga so kwawo wacina muna ngai zai ce taciya sahaba ma qur'anu ba so ko can sakai gan we so ko sura na we o le chinwe na so ko jin yuda da mini Allah rama uci ko nabi Muhammadu jo sallallahu alaihi wasallam gan na sayyidina Umar so ruji da wangiji tarawih sai babu fadli zuri fi duniya babu da na bazayetin falala ya hb jona yanzu bici je mude falala sarawin ke ga uwa mu mude falala ba so ci wa yazo la ije da ya boro sunna sawo yo elatu sawo yo wuri ku yo kan mi wunno mi wunno musamman ga pamba be fari be isegi isegi re karun amma wa de ci wa o ci wuken da na sayyidina abubakar wu wuna no dai ga darju yo kendo na ibnu awf wuna wa darja yo kendo na umar usman yo wuna wa darja na na adija da wani bi ba ta na ji dai shi amma wo ya soko kan wa dai falala da wannan ga kawo bi ciwa bi ma na wagai bi ciwa kawo ga na ta wallo tun soko da alijanna biyu amma kawo bici ya kawo gai kuwa kan wa lotun da duniya ne wa lotun da duniya ga anil mustawrid bin shadda daga ba mustawrid da yake shadda da radiyallahu anhu qal uga uga kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ci su sallallahu alaihi wasallam ga gama duniya fil akhira illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'u rawahu muslim gama duniya fil akhira ga waga ije lasa ta tube kiyamai shiga ba ije dan ba kiyama dan enu ga wuwa na waga ke tsuwa na cewa ga wata cinwa waye na annabi ga tsuwa da na illa masalu ma yaj'alu ahadukum wayi kotun kuciya e na zando cimini ebola isba'ahu egwa gingine egwa ni mini gwa waji ujo mini gwa tere gijo won law fil yammi adan do wona falyanzur waga gwa gingini ni la adan do chile lo bi mayarjiu kya lababo tiya yenu ngato wale na lababo tiya ne yenu wona ngai jo eduna ke kpata na yi kiyama ke ga tukuci a ta kai uku tukuci kiyama wasu ije na za a ga ya za tukuci kiyama wana Allahu akbar mad duniya fil akhirah bai je da wakin giba kiyama bo ki je ya wakin giba kiyama bo ije yi endo ani endo da ije bani ogusta tatu kiyama yana kai ma bai ga uyi yan wi kutun ku ci zai lagwa titin gi egwa gingi ni wa da edo enaga na ga ti ya bagu wana ijega na wana da ke ba ta edo na na kur'an wale ardu ha arduha ka ardu sama wal ard ka ardu sama wal ard ka ardu samawati ko epe ya aljanna zai ni wuyi kendo epe ije a to epe sun da ki na zai ni Allahu akbar su ko mu yayi عن عبد الله بن عمر رضي الله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري عبد الله يجي سيدنا عمر سكوب بيبويو يا وسطو بابو وقام ga a hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mankibi annabi muhammadu ga wate mi patio fondo ce fakawar wuce hagan ga kunfi duniya ya wa abdullahi afe da yijo ka annaka karibu ke gane A abiru sabilin ko ezadaci zai tati zaune zai tati zaune cin fadan zarna dai karagami ba to wakana ibn umar ibn umar wato na ladisin na benin mini boji na mutu fe ta ci ubona ya kulwa da fe ga ya zawon gizi ga idza amsaita ya gimi musulmi wa ga lozu falatan tadris saba ga tuba tema wa idza asbahta wa ba falatan tadhirul masa ga tulozun yema wa khudh sihatika li maradik hosmin hozmin sihatika lafiya na sokoga ya wani ola lotun bi wani limar razika kafi ba tun biyu ya wani alafiya wa lagi kinigi babatan wa min hayatika limautik ije na wele na ulagi kini ya tutu ke gawa jamfani be lafiya wani kafi ba tun biyu kawai ya tun gudu lona ganan ga lafiya lagi ne batun bi ma'anar lotu bai lafiya na a tora ne kafi batun biyu kan wata gurulo na a caga yi jele na ma yawayin rayi na dana ka faci wa bai zana lotu biyu yi lima wucika ton tutula biyawa kuna tutula biyu ga wakan to gurulo batun biyu ga wakan to lo to ji amfani bai daman na ji kafi lamarin da cudu jebuwe na itudoyin al'amarin na jinan

wa mai tututu ya da alozo zai tututu ya na ji damuwa tsalla gajin waja wanda ya zan wuda bai ji tuba ahabi wurerata radiyallahu anu kawar samitu rasulallah isallallahu alaihi wasallam ya kuru ala inna duniya mal'una mal'unu mafi ha illa zikrullahi wa mawalahu wa alimun au mutu'allimun قال الشيخ الألباني حسن رواه الترمذي أبو هريرة سكوب ويوي قام ونتي سكو صلى الله عليه وسلم على أرف التنبيه إسنتو إن الدنيا ملؤونة إجنو ليرانا إمي بوشي ووري ملؤون ما فيها إنما في بنا إمي بوشي غاتيمو illa zikrullahi sai dai ya tunye tsoci wa ma wala obe ne lamitu ne endoro na da alaka bai ya tsoci na a ganye gawa majijebo wa alimun toman au mutalimun ko gi makanta zan na ji a jiga wagwa a gafo bai mi tsoci na tatiya ije wani ke ga yau zan doro ga lo ije chatun soko batan ciji katuwa ngu katuwa na zannafa da mai bore wadda ga ji shagala ewu ewu in zagiji shawa shawa salla etunguru pata da na wai sasu na tiyo gan tsara cinci rayuwar sokuti bai kya ci عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت الشجرة ثم راح وتركها صحيح رواه الترمذي عبد الله يا سكوب بيو يوغا ga ittaja annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu bai halarci da yani ala hasirin ta ya tace annabi halarci ta ya tace wo fa kama annabi nan kin daga ilele bubona wakad kad asara fi jambi etacin na di tasiri eriyan zangonin letana wato labaka sayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kendo dai za leta tembo ji aji faru waga sawale riyan tembo je ba ka san ko shegi ita ci aji tasiri ba ka san ya tuci soko abdullahi bin masud gan kulna yi sahaba da fega iga ya rasulallah ya wace su ko lawita hazna laka wa ta'an a'a wani gwaiwa ya tace wangiya waya na wafin litana alwata bi mana albisat ita ci na gagan na na ta labawai kan sabuwa fakal annabi feja ga ga mali wale duniya ki ne wa mai jayan ki tombe jayan ma ana fi duniya ni muhammadu fedan jabani illa karakibin ke misali ya yi na e tucina ta gamiyo Ista zalla ta ta shagara na da wawuru zai shi ya ci ma wani mi dai da zan yallo ta tiye tucho mi ci le ci gbanda ciye mi ci da fauru mi sauru ma sun maraha mi fe lazan ai sun ma zahaba wata raka ha ufe luru nawa a ci a gami yau hadisi turmizi wata zo ke ga eh, lokaci mai kayan yore mi dan da bancin shi mi fa a ci gami la ijo ya tun ganyi lojo ezan bo mi dan etun annabi sallallahu alaihi wasallam to na ga yi gurgudu yin karatun yau na yi karatun ya zo shi jin ko ko ya shi jin gubaci gurgudu ne igbanin social barkudu da yi gaci mace na sako fagen bayin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك